This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 21 ga watan Mayu. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai. 'yan kasar iran sun taru a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba ibrahim ra'isi wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar lahadi isra'ila ta kai mummunan farmaki yau talata a yammacin kogin jordan da aka yi wa ƙawanya da kuma kan mayakan hamas a kudancin zirin gaza gwamnan yankin kakif na ukraine ya faɗa yau talata cewa yankin ya fuskanci barin wuta daga rasha a cikin dare yayin da ma'aikatar tsaron ukraine ta ce rundunar mayakan saman kasar ta harbo jirage mara matuka 28 a cikin 29 da rasha ta harba a yankuna da dama na kasar ukraine Kan labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane da dama a jihar Filatan najeriya yanzu yadda ake ciki su wayannan ƙauyukan da aka wannan abin ya faru zura lamawa ikutu ba wani mutum a wurin yanzu duka sun gudu suna gudun hijira a garin kamfanin zura mu ma da muke wannan wurin wato muna tattaya kuma har zuwa yanzu ba wani ma'aikaci da aka turo ya iya zuwa za kuma aji cewa hukumar yaƙi da safarar mutane ta naftik da wasu ƙungiyoyin jama'a na zargin 'yan sanda a sokoto da wani yunkuri na rufa-rufa har yanzu ba mu ji wani bayani ga hukumar 'yan sanda ba kuma har sun mika yara ga gwamnatin jihar sokoto to sai muke ganin kamar akwai wata shiri kila na ganin cewa an ruwa waɗanga kila don suna jami'an 'yan sanda ko wani abu kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ke gabatarwa inda yau shirin zai mai da hankali kan batun farfado da noman auduga sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran. 'Yan kasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Ra'isi wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi. mutane sun cika makil a kan hanyoyi suna rike da allona da kwalaye dauke da hotunan ra'isi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin da suka hada da ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullahi an kuma shirya tarukan makoki a kwam da tahiran kafin jana'izar ra'isi a ranar alhamis a garin mashhad da ke zama mahaifarsa jami'an iran ba su tuhumanci wani da hannu a wannan hatsarin a hukumanci ba jirgin dai ya faɗi ne a ranar lahadi a wani yanki mai tsaunuka wanda hazo ya dabaibaye yayin da tawagar iran ke dawowa daga wani bikin buɗe madatsar ruwa kan iyakar iran da azerbaijan tsohon ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya ɗora laifi akan amurka da takunkuman da ta ɗora wa iran zarif ya faɗa wa associated press cewa amurka ta haramta wa iran sayan kayayyakin jiragen sama kuma hakan ya hana mutanen iran more jiragen sama masu inganci amurka dai ta yi watsi da wannan magana inda ma'aikatan harkokin wajen amurka ɗin ke faɗa yau talata cewa iran tana amfani da jiragenta tana kai kaya tana taimakawa ta'addanci isra'ila ta kai mummunan farmaki yau talata a yammacin kogin jordan da aka yi wa ƙawanya da kuma kan mayakan hamas a kudancin zirin gaza yayin da ministan tsaron isra'ila yoav galant ya yi fatali da sammaci da wani babban lauya a kotun manyan laifuka ta duniya ya shigar kan kama galant din da prime minister benjamin netanyahu jama'an asibitin falasdino sun ce sojojin isra'ila sun kashe mutane bakwai yayin wannan samamin a garin jenin da ke yammacin kogin jordan kana shugaban asibitin gwamnatin jenin ya ce mutum ɗaya a cikin waɗanda aka kashe likitan tiyata ne ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce ta kai wani hali da ya auna mayakan hamas ta kuma ce sojojinta sun harbe mayakan da dama sojojin ƙasa na isra'ila da jiragen saman ta sun fafata a rafa a kudancin gaza yayin da sojojin suka kuma yi ɓata kashi da 'yan bindigan a tsakiya da arewacin gaza a cewar ma'aikatar tsaron ta isra'ila labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnan yankin kharkiv na ukraine ya faɗa yau talata cewa yankin ya fuskanci barin wuta daga rasha a cikin dare yayin da ma'aikatar tsaron ukraine ta ce rundunar mayakan saman kasar ta harbo jirage mara matuka 28 a cikin 29 da rasha ta harba a yankuna da dama na kasar ukraine gwamna na kaki ole siniyabov ya ce fadowar buraguzan jirage mara matukan ya lalata gidaje da dama kane jikata akalla mutane uku sarhi lyask shine gwamnan yankin dnipropetrovsk ya ce buraguzan jirage da ya faɗo ya lalata gine-ginen kasuwanci hare-hare na baya-bayan nan dai na zuwa ne bayan da shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya jaddada kira ga ƙawayensu da ƙara taimakawa ukraine da na'urorin tsaron sararin sama da kuma sabbin jiragen yaƙi sakataren tsaron amurka lord austin da wasu shugabannin tsaro akalla hamsin daga kasashen turai da ma duniya baki daya sun gana a domin taimakawa kasar ukraine da tallafin soji a daidai lokacin da take fafatawa a wani sabon hari daga rasha a yankin kharkiv To an jima kaɗan babu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda rahotanni ke nuna cewa wasu 'yan bindiga sun karkashe mutane da dama a karamar hukumar wasi ta jihar Filatan Najeriya. Zainab Babaji gare ki. Wasu 'yan bindiga da ake zaton 'yan ta'adda ne sun kai hari kan wasu ƙauyuka uku da suka hada da Bikutu da Zurak a karamar hukumar Wase da ke jihar plato inda suka hallaka mutane da dama wasu da dama kuma suka jikkata. Wani mazaunin yankin da ya bukaci sakaye sunansa saboda tsaro ya ce 'yan ta'addan sun zo ne kan babura da yammacin jiya litinin. Suka yi aika-aikan kuma har yau talata suna ƙara taruwa a ƙauyen sabon gari don sake kaiwa hari. Wanda a kutu a kan magana an kashe mutane ba a san adadin su ba haka dai a zurabbe mun kirga dai jiya tara ne mutum tara sai eh, ana samun karin wasu a daji daban akalla dai mutane sun fi mutum arba'in da aka kashe a yanzu hakan nan kuma da nake gaya miki cewa gashi da mun gudun binne waɗannan ɗin sai ga su suna gangarowa mashin hudu mashin uku mashin nawa suna karuwa a bayan garin kamfani. Su 'yan ta'addan ke. suka koma eh, su 'yan ta'addan ke yanzu sun koma za su shiga garin da yake suna mai suna sabon gari. Amma eh, jami'an tsaro sun kai ɗauki a wurin. Jami'an tsaro ba wani maganin jami'an tsaron gwamnati da suka je wurin. Su hanta ɗin da muka kirkira a gida su ne suka je wurin a cikin su ma Allah an kace mana wasu. A 'yan hantar namu a taimaka a basu bindiga duk wannan bindigan da aka ba su a hannu famfon nan baya aiki. Malam Ahmad Aliyu limamin babban masallacin Zurak ya ce suna buƙatar ɗauki daga jami'an tsaro. Abin da ya faru shine yan ta'adda wato sun zo sun farma wani gari Zurak sun kakashe mutane da wani ƙauye lamawa a cikin kamfani a wurin. Duk ƙauyukan da suka samu suka buɗe wuta suka kashe mutane ba iyaka. zuwa yanzu dai wanda aka gani su ne mutane 21 wanda aka iya yin jana'izar su 21 21 a wayan da suka jikkata fa tukuna adadin dai ba san iyaka ba wanda dai muka yi jana'izar su aka iya gani su ne to amma wani yanayi ake ciki yanzu haka gurin yanzu yadda ake ciki su wayannan ƙauyukan da aka wannan abin ya faru zurak lamawa bikutu ba wani mutum a wurin yanzu duka sun gudu suna gudun hijira a garin kamfanin zurak mu ma da muke wannan wurin wato muna ɗaiɗaya kuma har zuwa yanzu ba wani ma'aikaci da aka turo ya iya zuwa yanzu haka daga lokal government ko daga ina ba wani ma'aikacin da ya iya zuwa wai ya bi baya a ga me yake faruwa zuwa yanzu haka amma ya jami'an tsaro fa jami'an tsaro ba wani jami'in sai dai 'yan bangan moto 'yan hunters dinmu wato su ne wanda suka je wurin. To yanzu wani dauki na gaggawa ake bukata a wannan guri? ya eh, ɗauki na gaggawa muna bukatar ma wato hukumar tsaro a gaskiya su kawo mana kuma in so ne samu idan suka zo ba muna so an zo kawai a fita ba yana da kyau a aje kan din nan garin kamfani ko zira. Duk da shike hukumomin tsaro ba su tabbatar da harin ko adadin waɗanda suka raunata ko kuma suka rasa rayukansu ba kafin haɗa wannan rahoto. Shugaban karamar hukumar wasai Hamisu Anani Sani a ta da shi jin kaɗan kamin harin ya ce suna ɗaukan matakan samar da tsaro a yankin. Kawai akwai 'yan ƙasa landan ne da 'yan baba da suke kokarin su ga lallai an samu tashin tashina wanda suke samun waɗansu abubuwa daga ciki sun mai da shi kamar kasuwanci. Amma Allah da damu dakile dukkan hanyoyi da suke bi don mu tabbatar da zaman lafiya ya zama dawamamme a jihar Plateau. Yankin Nazurak da ke zama babban wurin da ke da albarkatun ma'adinan kwal ya sha fama da ayyukan 'yan ta'adda wanda ko a watan da ta gabata hukumomin tsaro suka karya laggon wasunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga baba da cigaban labaran duniya. A yau talata ne za a buɗe taron koli na ƙasa da ƙasa na kwanaki biyu da nufin samar da sabon yarjejeniya don mai da hankali akan kyawawan bangarori na kirkirarriyar fasaha wato ai a takaice a koriya ta kudu shugaban koriya ta kudu yun sung yul da firaministan birtaniya rishi sunak za su yi jawabi ga wakilan manyan kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta yanar gizo a matsayin su na masu daukar nauyin taron kolin kirkirarriyar fasaha a birnin seoul dandalin yanar gizo na taron kolin ya ce mahalartan za su mai da hankali ne akan abubuwa uku wanda yarjejeniyar za ta kunshi da suka hada da kariya da kirkira da kuma haɗa kai an gayyaci shugabannin kasashe bakwai mafi girman demokradiyya a duniya da suka hada da amurka da kanada da faransa da jamus da italiya da japan da kuma burtaniya zuwa bude taron tare da shugabannin australia da kuma singapore a ƙarshe wata mai magana da yawun gwamnatin faransa ta ce shugaban kasa emmanuel macron zai je yankin pacific na new caledonia mai fama da tashin hankali da yammacin yau talata ziyarar ta macron zuwa tsibirin da ke karkashin ikon faransa na zuwa ne mako guda bayan barkewar tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama akan wani kudirin doka da aka gabatar a majalisar dokokin faransa da zai baiwa haifaffun kasar faransa waɗanda suka zauna a new caledonia tsawon shekaru goma damar kada kuri'a a zaben kananan hukumomi. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayoyin rahoto. Hukumar yaƙi da safarar mutane ta naftik da wasu ƙungiyoyin jama'a na zargin 'yan sanda da neman shiriritar da wata taɓargaza ta safarar mutane saboda wai akwai hannun wata jami'ar 'yan sanda ciki. sai dai kuma 'yan sandan sun ce har yanzu bincike suke a kai muhammad nasir gare ka ranar ɗaya ga wannan wata na mayu ne rundunar 'yan sanda ta abuja ta turo asp kulu dogon yaro da elizabeth ojo zuwa sokoto domin ci gaba da bincike akan tomar da ake musu na satar yara biyar ciki har da jinjira 'yan makonni daga sokoto har zuwa abuja tun daga wannan lokacin kungiyoyin fafatuka ke kai goro su kai mari ganin yadda rundunar za ta tafiyar da lamarin musamman ganin ya hada da jami'ar 'yan sanda a ciki wadda ma an ce ta saba aiki a sokoto malam abdulganiyu abubakar shugaban kungiyar masu fafatuka akan safarar kananan yara da sa su aikin wahala na ƙasa ya ce lokacin da lamarin ya faru kungiyar su ta jinjinawa rundunar 'yan sanda akan kama ma'aikaciyar su da kuma binciken ta kuma duba da cewa batun ya shafi safarar bil'adama suka yi kira ga rundunar 'yan sanda da ta mayar da lamarin ga ofishin hukumar yaƙi da safarar bil'adama ta ƙasa da ke sokoto. nafcif ita ce hukumar da gwamnati tarayya ta kawo domin yaƙi da fataucin bil'adama kamar yadda ta kawo hukumar 'yan sanda to sai mun ka ga cewa kwanaki bayan mun yi haka har yanzu ba mu ji wani bayani ga hukumar 'yan sanda ba kuma har sun mika yara ga gwamnatin jihar sokoto to sai muke ganin kamar akwai wata shiri kila na ganin cewa an ruwa waɗanga kila don suna jami'an 'yan sanda ko wani abu abin da muke zargi kenan. Ya ce kwana biyu bayan faruwar lamarin a Sokoto an samu faruwar makamancinsa a jihar Edo inda wata yarinya mahaifinta ke cin zarafinta kuma suka kai rahoto ga rundunar 'yan sanda kuma aka ɗauki matakin da ya kamata. Ba mu samu haka ga hukumar 'yan sanda ta jihar Sokoto ba. To shi yasa mun ka zo mun ka sake kiran wani a press conference domin mu kara yaba ma kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto sannan mu yi kira gare shi da cewa ya hannunta wanga kesin don gaskiya kes ne na napkin kuma gwargwado idan hannunta kes ga napkin mu muna da tabbacin cewa za su bi su ga cewa sun hukumta wannan kesin. ita kanta hukumar yaƙi da safarar bil'adama ta ce tun kafin ƙungiyar ta nemi 'yan sanda su hannunta batun gare ta sai da ta rubuta wa rundunar 'yan sanda takarda a cewar kwamandan yanki na hukumar shiyar sokoto abubakar abdullahi tabra mun rubuta su ba mu kes kuma sun yi responding cewa it's not a case of child trafficking they investigation investigation a case of child abduction ba su kara kuma wani respond ba ita ma haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta bakin jami'in bincike da tattara bayanai ado abdullahi ta ce ganin batun na tafiyar hanweniya sai da ta yi zama da kakakin rundunar 'yan sanda ta ji inda aka kwana. to mun yi magana da shi ce na ji abubuwan su ya suke tafiya ga kuma irin abubuwan da ya kamata a mutane su jiya amma kuma ba shi ke tafiya ba sai ce min yes sun kifin abin silent ne domin idan aka yi buɗe kowa ya jiya akwai mutane da aka sami yara daga nan sokoto za su za su gudu ko kuma su yi wani abu haka nan saboda a nata haujin rundunar yan sanda ta bakin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ta nuna damuwa akan yadda batun ke fita ta dandalin sada zumunta na yanar gizo a daidai lokacin da take bincike wanda ta ce yana barazana ga binciken da take yi kuma dangane da masu korafi su yi hakuri za su san abin da ake ciki idan ta kammala bincike shirin da kuma ga mai bayan mun shiruna ba ka san irin wannan ce ɗayan ka ce a rinka magana duk waɗannan da hannu cikin gudu za su yi shan duk da wa mutum progress don yamin conclusion ma da price pressure zamu. an jima ana fama da irin wannan matsala a yankunan najeriya inda ake sato yara daga wani yanki a kai su wani yanki da wasu manufofi na daban muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a arziki noma sannadi na ci Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A wani yunkuri don ganin an zaburar da tattalin arzikin arewacin Najeriya musamman ma arewa maso gabashin kasar gwamnatin jihar Gombe tare da gwamnatin tarayyar Najeriya sun himmatu don farfado da noman auduga da zai kai ga farfado da wasu masana'antun masaku da suka durkushe a arewacin kasar. A yin wata tattaunawa da wakilin Abdulhab Muhammad ya yi da shugaban gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya fara da yin bayanin dalilin shirin noman audugar. Abdulhab ina ga dalilai suna da dama da suka sa mu wannan mataki kuma sai ya kasance da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin asuwaji bola ahmed tinubu ta kawo wani tsari zai samu duba hanyoyin da za mu karfafi arzikin arewacin najeriya na noma kusan zan ce ita ce mata ta ɗauke kusan lahirin al'umma inda bisa abin da za su ci ko da za su saida ko kuma da za su gudanar da rayuwarsu kuma gida to saboda haka sai aka duba ina ne ta inda zai fi dacewa a farfado da noma a kyautata kamar yanayi na kiwo da sauransu saboda shi zai rarra faɗace-faɗace kuma zai ba da sana'a ta gudana da kyau kuma kar manta da cewa auduga ita ce abin da za a sarrafa a yi sutura kusan yanzu a mutum miliyan ɗari biyu da wani abu muna kowa ya sa riga za ka ga kayan nan na najeriya ba za ka kai haɗa da noman auduga da matakan da za a bi a kai ta har ga sarrafa ta a masana'anta masaka kaduna kaɗai akwai masaku guda takwas wanda kowannen su zai ɗauki ƙasa da mutum dubu hudu ba yau duka suna kulle a gwamnati nan muna santa ne na wajen noman auduga a arewa maso gabas don da adamawa da borno da gombe har ka ji jikin wuta bauchi wajen misau da sauransu ana noman auduga da ba kaɗan ba kuma daga noman auduga na za a kai ga yin masana'anta musamman yanzu mun yi gandun yin masana'antu wanda ba kuɗi kaɗan muka saka ba akwai wuta a gurin wadda ita ce kusan ginshikin da duk wani mai yin masana'anta yake bukata kafin ya nasara muna da komai a gurin saboda haka in muka haɗa wannan da kuma abin da muke da shi muka sa mutane bisa noma a duka nan gombe dama tana cikin waɗanda suke sama sama so ina ga yafi kusanci gare mu mu dawo da rayuwar mutane bisa tsari ka tukar ka manta daga manomi zuwa ɗan barandanta zuwa bayanta da zai zo ya saya ya sarrafa ta yau zuwa ainihin magurzar da za a gurje ta a yi a kuma yi a kai ta kuma masaka ba karamin mutane zai dauke mana sau ni na duba dabaru ne ta hanyoyin da suka fi sauki ko ba za mu tsaya a auduga ba yanzu mun shahara wajen noman riɗi mun shahara wajen noma waken suya da sauransu duk abin da muke in za mu noma sannan mu kyautata shi mu sarrafa shi to ba wai mutum ɗaya manomi ne kawai ya amfana ba a'a mai sarrafawa ya amfana mai safararsa da karkara ya kawo birni ya amfana wanda zai dauka a kai an yi masa ka ya dawo ya zama dilan atafa ya amfana saboda ka muna ga moruwar da za a samu yin aka yi harkar noman auduga ba kaɗan ba ce shi ne dalilin da ya samu ka karfafa wannan kuma sai ya kasance tun da gwamnatin tarayya ta shiga an kuma duba faɗin abun gaba ki in ka je gusau ka je funtuwa ka je katsina ko ka gangaro ƙasa ka zo kano duk wannan masako a farfado da su asalin arzikin arewacin najeriya dama daga noman auduga ne sai noman gyada sai kuma kirada sai kuma sauran abun da suka shafi dangin waɗannan ko walau kiwo walau noma to wannan ina da zai taimaki arewaci ba kaɗan ba kuma a matsayin mu na gwamnonin arewa wadda nake shugabanta mun yi lissafi mai zurfi a kan wannan mun ga wannan insha Allah zai shi yasa yanzu aka ɗauko mataki na kawo A waɗanda suka shahara a duniya wannan arise da suka zo muka yi mitin da su suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa auduga a duniya fiye da ko'ina saboda haka sun yi alkawari daga yin noman ta zuwa sarrafa ta har a yi masaka. Bawa zage wani wuri ne wanda yake aka samar don haɓaka kiwon shanu me yasa ne ka fito da wannan tsari. In ka duba da kyau kusan babban dalilin da ya kawo faɗace-faɗace ko ya kama ga wannan yanayi na rashin tsaro shi ne irin wannan abu na makiyaya da manoma a samu a bara kai a fada kuma kowa ya asara a garin haka makiyaya wanda su ma sun kunshi kusan kashi 25 ko kashi 30 bisa ɗari na mutanen da ake gama masu sana'a ne na noma ko kiwo a cikin mu in kaɗa. yayin da ake da kashi kusan talatin ko fiye suna wannan to akwai bukatar a sa ido a taimaka musu domin an yaka kaso ma hankalin su ya kwanta kar ka manta an yi garaje an kashe burtali an kashe labi bisa son zuciya ko kuma dalilan wani kawo ci gaba an kashe gandun daji an kashe da gandun kiwo gwamban nan tun 1928 ake tura suka kafa wajen abin da ake kira gandun kiwo grazing reserve muna da guda kusan 48 wasu an yi musu ka'ida da takarda wasu kuma an ba su haka bisa fahimta na al'umma ganin akwai shugabanci mai kyau ina ga irin yunkuri haka yasa a lokacin na tsamman lokacin ko chris garba muna bahar jihar bauchi aka duba yiwuwan a kafa wannan kwawa zai da ma ba aika yanki fili kawai ka bar shi ba ma kusa ka'ida ko zama ba ne zai sa amfana da shi bisa tsarin da kar ka manta a yanzu idan noma na zamani ne ko kiwo na zamani ya kamata a ce za a iya waɗanda gonaki ne musamman na yin ciyawa kadai a wannan go ka dada dubu ɗari da arba'in da ko nawa manoma suke so za mu iya sa su noma ciyawa kar ka manta shi mai kiwo in ya saya shanunsa kuma za su yi kyau dabbobinsa za su yi kyau in ya tashi zai sayar zai sayar da su cikin riba domin ba su wahala ba shi bai wahala ba to in ka wuce wannan ai yanzu an ɗau matakai na zamani ina ga bai dace a ce iwar haka kullum za mu ɗauki shanu ko dabbobi da ransu muna tafiya da su kudancin najeriya ba mm. don me idan aka yi mayanka na zamani mm. za a iya yin naman nan a gyara shi a sa shi a mota ko a jirgi a kai shi mu amfana duk sauran abin da ya biyo can ma kuma su amfana kuma samu kuɗi na shiga wanda ma in har aka yi da gaske za mu iya kai shi kowace kasa a duniya wannan ya sa aka yi kamfanin nama na bauchi aka yi mutumin bauchi to kaga duk irin su mutu to in ba mu yi dabara muka farfado da gurare ba ko muka kiyaye guraren nan suka haɓaka suka yi aiki yadda ya kamata ba to fitintunan da za su zo daga baya sun fi na yanzu da muke ciki. za a samar da makaranta ne da a ne akwai makaranta akwai asibitin dabbobi mhm. akwai dam dam da aka yi zai noma mhm. a kaga ana lissafin wajen mutum dubu ɗari da ko dan dai da ba mu samu abin da ya kamata a zamanin shugaba buhari ina tsaman dubu biyu da sha bakwai aka kawo wani tsari na haɓaka kiwo bisa wani project da aka ce national livestock transformation aka shiga aka yi ta ce ku ce ba a yi wani abu ba har aka kai da tafiyar shugaba to saboda haka ba a faɗa ba a cika idan aka faɗa aka cika ni ina ga wannan zai tasiri kuma zai taimake masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya da wakilin a Gombe Abdulhab Muhammad sai kuma julius Leathers Gresham da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Mahmud Salihu kauren na moda jihar Zamfara, Najeriya. Mai cewa ina jajanta ma al'ummar kasar jamhuriyar musulunci ta Iran bisa rasuwar shugaban kasar Ibrahim Ra'isi sakamakon hatsarin jirgi mai saukar ungulu. Tabbas wannan babban rashi ne ba ga kasar kadai ba har ma ga duniyar musulmi baki daya. sai kuma ra'ayin haruna muhammad katsina mai cewa dimbin matsalolin da suka dabaibaye kasar mu najeriya ba wai shugaba bola ahmad tinubu ne ya haifar da su ba shi ma ya gaje su ne daga gwamnatin shugaba buhari saboda haka ya kamata mutane su yi ma shugaba bola ahmad tinubu adalci domin ba shi ya zo man ba rataya aka ba shi sai kuma ra'ayin malam ango malamin makaranta ya wuri mai cewa ina yi wa maniyyata aikin hajjin bana fatan alkhairi yadda suka tafi ƙasa mai tsarki lafiya ubangiji allah ya nuna masu su yi aikin hajji lafiya kuma su dawo ƙasashensu lafiya sannan kuma ina kira gare su da su roƙa mana allah ya kawo mana ƙarshen wannan tsadar rayuwa musamman ma ƙasa ta najeriya To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. ‘Yan kasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Ra'isi wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi. mutane sun cika makil a kan hanyoyi suna rike da alluna da kwalaye dauke da hotunan ra'isi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin da suka hada da ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullahi isra'ila ta kai mummunan farmaki yau talata a yammacin kogin jordan da aka yi wa ƙawanya da kuma kan mayakan hamas a kudancin zirin gaza yayin da ministan tsaron isra'ila yuwaf galant ya yi fatali da sammaci da wani babban lauya a kotun manyan laifuka ta duniya ya shigar kan kama galant din da prime minister benjamin netanyahu jama'an asibitin falasdino sun ce sojojin isra'ila sun kashe mutane bakwai yayin wannan samamin a garin jenin da ke yammacin kogin jordan kanin shugaban asibitin gwamnatin jenin ya ce mutum daya a cikin waɗanda aka kashe likitan tiyata ne gwamnan yankin kharkiv na ukraine ya faɗa yau talata cewa yankin ya fuskanci barin wuta daga rasha a cikin dare yayin da ma'aikatar tsaron ukraine ta ce rundunar mayakan saman kasar ta harbo jirage mara matuka 28 a cikin 29 da rasha ta harba a yankuna da dama na kasar ukraine gwamna na kake ole siniyabov ya ce faɗowar buraguzan jirage mara matukan ya lalata gidaje da dama kana jikata akalla mutane uku To masu saurare da wannan kuma muka zo ga wato muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato ta rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tayani gabatar da shirin da producer mu Julie da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Chan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.